cewa a yau Asabar kasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin fansho na kasar wanda zai mayar da mafi karancin shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. To kanin labaran kenan yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar rashin sanin makomar sabon tsarin kuɗin ƙasar da ya jefa mutane cikin ukuba. Shin kotu za ta iya magance wannan matsala? kotu ba ta jingine wannan umarni ba amma dai an gabatar da bukata ta jingine umarnin kuma na ita ce ake tunanin a saurara sha biyar ga wata to kaga idan kotu ta yi umarni ba ta jingine umarni ba to hakke da al'umma shi ne hakke da ga umarnin kotu a bangaren zaben najeriya mai zuwa kuwa masana na ƙara ta muhimmancin haɗa muhawara tsakanin 'yan takara masu neman mukamai don baiwa 'yan kasa damar sanin wanda ya dace da su kaga dole a bukaci gidajen jarida da rediyo da telebijin kuma wayannan gidajen su yi ababen da jama'a za su fahimce su sai kuma shirin a dawo lafiya nan ba ya kuma makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke aiko mana ta imel to amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya. yanzu sai a gyara zama a saurari labaran bi da bi. Yayin da ake dab da gabatowar ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine, Rasha na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahotonta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar Wagner ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke ba wa Rasha sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Rasha na fuskantar zaɓi mai wahala. ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne rasha ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta rage manufofinta ko kuma ta kawo wani sabon tsari Ma'aikatar ta kuma ce sha'awar fursunonin na yi wa kasar hidima a Ukraine da alama ta ragu yayin da hakikanin fadace-fadace da ake yi a Ukraine yake tasiri ga fursunonin. Wani abu mai yiwuwa a yunkurin dakatar da kokarin kungiyar Wagner Group shine karfafa hamayya kai tsaye tsakanin ma'aikatar tsaron Rasha da Wagner. A halin da ake ciki kuma, fadar White House ta sanar jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban kasar Poland Andrzej Duda da ƙawayen ƙasashen gabashin Turai. hasashen kubutar da ƙarin mutane a turkiya da siriya waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas da wata mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyar na ci gaba da dusashewa amma a jiya juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin hatay da ke kudancin turkiya ciki har da wata mace da yarta yar wata shida jami'ai sun ce adadin mutane da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin gaske da ta afko akan iyakar Turkiya da Siriya a ranar Litinin ya zarce dubu ashirin da hudu wanda hakan ya zama bala'in girgizar ƙasa mafi muni a duniya tun bayan girgizar ƙasar da igiyar ruwa ta tsunami a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya da ta kashe kusan mutane dubu ashirin a Japan. Jiya Juma'a shugaban ƙasar Turkiya rasar Tayyip Erdogan ya ziyarci lardin Adiyaman inda ya amince da cewa gwamnati za ta iya ɗaukar matakin gaggawa kan girgizar ƙasar da aka yi a wannan makon. Ko da yake a yanzu muna da mafi girman tawagar bincike da ceto a duniya, amma gaskiya ne cewa ƙoƙarin aikin ceton baya sauri kamar yadda muke so in ji shi. Odwan ya aina kwanaki bakwai na zaman makoki a ƙasa da kuma dokar ta ɓaci na watanni uku a larduna goma da girgizar ƙasar ta shafa kai tsaye. A yau Asabar, ƙasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin fansho na ƙasar, wanda zai mayar da mafi ƙarancin shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. An sa ran dubun dubatar mutane a faɗin ƙasar za su halarci zanga-zangar. 'Yan majalisar Faransa sun fara tattaunawa kan sauye-sauyen da ake shirin yi a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sauye-sauyen suna da muhimmanci don kiyaye tsarin fansho na ƙasar. To nan ba da jimawa ba, Madina za ta dawo da karashin labaran duniyar amma kafin nan. Jiya Juma'a ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci majalisar ƙasa don duba shirye-shiryen zaɓe da tsaro da kuma matsalar sabon tsarin canjin kuɗin ƙasar ya jinyo. Tun farko dai wasu gwamnonin Najeriya sun shiga da ƙararraki kotu don neman hanyar fita ga wannan matsala ta rashin kuɗi da ake fuskanta. Bayan kammala taron ne wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan shari'a Abubakar Malami akan matsalar canjin kuɗin da hanyar warware matsalolin. yana ganin tsarin zai kawo sauki game da amfani da kudade domin canza tunanin al'umma to kuma ya yi jawabi akan cewa ainihin hauhawar farashin kayayyaki ya sauko daga lokacin da aka shigo da wannan policy zuwa yanzu wanda a sanadiyar haka yanzu kamar kila ka ce shinkafa wanda yake dubu goma sha biyu kila ya komo dubu goma ko ire-iren makamantansu ya bada misalai na wasu kasuwanni manya waɗanda farashi ya faɗo farashin kayan abinci da farashin dabbobi da makamantansu to a sanadiyar haka dai ya yi jawabi wanda ke nuna fa'ida game da wannan tsari amma kuma an daidaitu akan cewa tsarin ya zo da matsaloli ta fuska aiwatar da shi kamar ana ganin cewa mutane sun shiga cikin damuwa kuma akwai bukata na a ɗauki matakai na ganin cewa an yi maganin damuwa wadda ta shiga mutane to an kuma ittifaki cewa damuwar tana da nasaba da rashin wadatar waɗannan kuɗaɗe a tsakankanin mutane saboda haka an daidaito akan lallai lallai shi gauna ya ɗauki mataki na gaugawa na ganin da cewa an inganta samar da kuɗaɗe tsakankanin mutane waɗannan dai su ne abu mafi ala muhimmai waɗanda aka tattauna da su amma a zahiri ta bayyana cewa gona babban banki bai buga isassun kuɗin da ake bukata a najeriya ba ta da ba za a yi kuka da cewa ana shan wahaloli ba ko abin da zai tabbata a zahiri shine akwai damuwa game da abin da ya danganci aiwatar da tsari wa'in ma ta huskar abin da ya danganci buga eh, wadataccen kuɗi ko kuma ta huskar raba su ko wani abu sa amma dai ittifaki shine akwai damuwa kuma akwai bukata a yi maganin ita wannan damuwa to ana cewa shugaba hari zai yi wani bayani ko karshen kila wa'adin da kotu kotun koli ta bada ne na cewa za ta je koke-koke a sha biyar ga wata na wannan watan ko kuwa akwai wani abu sabo da ake jin za a yi kafin ma sha biyar ga wata din. to a lakulli halin dai kamar da ka sani ita majalisa ga watan council of state majalisa ce da ke bada shawara Eh, kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa kuma sun ba shugaban kasa shawara amma yau hukunci ne yanke aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu hukunci ne yake bance wanda hakki ne na shugaban kasa kuma bai yi bayani akan ainihin yaushe zai dauki wani mataki ba ko zai dauke shi ko ba zai dauka ba amma dai abu eh, bayyanannen abu shi ne wasu daga cikin gwamnoni sun garzaya kotun koli kuma kotun koli ta ba da umarni na cewa a ci gaba da umarni da tsohon kuɗi tare da sabo kuma har zuwa sha biyar ga wata wanda na ce wadda ta kafa ta cewa za ta saurari kowane bangare odar da ta bayar ko umarni da ta bayar umarni da bangare na saurari bangare guda saboda an sun yi koken cewa akwai bukata ta sa baki na gaugawa daga bangaren kotu ta dibi gaugawa ta yi umarni kamin ta saurari abokan jayayya daga kowane bangare an kafa sauraren jayayya a ranar sha biyar ga wata kowa ya zo ya bayanin su kamin ta yi hukunci. don haka bayanan da kotu take yi la'akari da su har da ire-iren waɗannan da shi gwamnati ya yi magana a kansu ta fuskar umfani da alfanu da ke tattare da masalat da kuma makamantansu amma dai a yanzu an gamtu kuma an bi umarnin da kotun koli ta gabatar cewa a ci gaba da amfani da sabbin kuɗin da tsofi kafaɗa kafaɗa har sha biyar ga wata ko to ai kotu bata jingine wannan umarni ba amma dai an gabatar da bukata ta jingine umarnin kuma na ita ce ake tunanin a saurara sha biyar ga wata to kaga idan kotu ta yi umarni bata jingine umarni ba to hakke da al'umma shine hakke da ga umarnin kotu abubakar malami kenan ministan shari'a a hirarsa da umar faruk musa ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga karashen labaran duniya Amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ci shawagi a sararin samaniyar Amurka jiya Juma'a bayan da shugaban kasar Joe Biden ya ba da umarnin yin hakan bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon, lamarin ya fara shiga sararin samaniyar Amurka ne da yammacin ranar Alhamis. kuma rundunar sojin amurka ta bi tsawonsu yayin da yake tafiya a sararin samaniyar arewa maso gabashin jihar alaska yana tsayawa a tsayin mita dubu goma sha biyu wato kafa dubu arba'in kenan jami'an pentagon da fadar white house sun ce jiragen amurka sun tunkari abin wanda aka ce girmansa ya kai na wata karamar mota kuma sun tabbatar da cewa babu wani mutum a cikinsa kafin ɗaya daga cikin jiragen yakin f-22 guda biyu da aka aiki ya harbe shi daga sama da makamai mai linzami na gefen m9x jami'ai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da kuma fadar white house sun kare matakin harbo wannan abu suna masu cewa a tsawon mita dubu sha biyu ya yi barazana mai ma'ana ga lafiyar jirgin farar hula da manema labarai suka tambaye shi a fadar white house game da faduwar abin biden ya ce kawai nasara ce jami'ai sun ba da cikakkun bayanai game da abin da aka harbo A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Juma'a gwamnatin Biden ta kara wasu kamfanonin shida na ƙasar China da ke da alaƙa da shirin balabalan leƙen asiri ga Beijing a cikin jerin waɗanda aka haramta wa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Sabbin takunkumin na zuwa ne bayan fadar White House ta ce za ta yi la'akari da ƙoƙarin da ake yi na tona asirin manyan ayyukan sa ido na ƙasar China da ke barazana ga tsaron ƙasa da ƙawayen Amurka. ma'aikatar kasuwanci ta ce kamfanoni biyar da cibiyar bincike guda daya suna tallafawa kokarin zamanantar da sojojin kasar china musamman shirye-shiryen sararin samaniyar sojin pla da suka hada da jiragen sama da balabalan ganin yadda balabalan na kasar china ke yawo a sararin samaniyar amurka a makon da ya gabata lamarin da ya haifar da fusata a siyasance a washington ya kuma janyo mayar da hankali sosai kan kalubalen da china ke nuna wa amurka da kawayenta hakan ya sa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken soke ziyarar da kasashen biyu ke fatan za ta daidaita dangantakar da ke tsakaninsu Gwamnatin kasar Spain ta yi ta yin baiwa fursunonin siyasa sama da 200 na kasar Nicaragua izinin zama 'yan ƙasa waɗanda aka soko aka kuma kai su Amurka ranar Alhamis, in ji babban jami'in diflomasiyar Spain a ranar Juma'a. ministan harkokin wajen kasar oze manuel albares ne ya bayyana hakan ga kamfanin dillacin labarai na savi media bayan da aka sako fursunonin kasar nicaragua 222 da aka kora daga baya zuwa amurka bayan sakinsu 'yan majalisar masu biyayya ga shugaban mulkin kama karya daniel ortega sun kada ƙuri'ar kwace musu zama 'yan ƙasar Nicaragua lamarin da ka iya dakile shirin komawa gida wata rana. Amma tun da yake yana buƙatar a sauya kundin tsarin mulki ana kuma buƙatar ƙuri'a ta biyu amma abu ne da ba zai yiwu ba sai shekara ta 2024. A cikin hirar Alvarez ya yaba da matakin da Ortega ya ɗauka na 'yantar da masu sukarsa a gidan yari waɗanda yawancin su fitattun 'yan siyasa ne da 'yan jarida da malaman addini. Wata kotu a Nicaragua ta yanke wa ɗaya daga cikin masu sukar Oterga, Bishop na Katolika Rolando Alvarez hukuncin ɗaurin fiye da shekaru 26 a ranar Juma'a. Ƙarshen labaran duniyan kenan. Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga ofishin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Abuja, Najeriya. Madalla. Kwararru a fannin kimiyyar sadarwa da aikin yaɗa labarai na ci gaba da bayyana muhimmancin rawa kafofin labarai a tsarin demokuraɗiyya. Musamman ta shirya tarukan muhawara tsakanin 'yan takara domin bayo masu zaɓe damar fahimtar manufofin masu neman madafin iko a matakai daban-daban. A hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari, tsohon shugaban tsangayar nazarin aikin jarida da sadarwa ta Jami'ar Bayar Kano, kuma shugaban Jami'ar Tarayya ta kashera da ke jihar gombe farfesa umar alhaji fati ya ce shirya zauren muhawara ga 'yan takara da wasu daga cikin kafofin labarai kan yi na ƙara inganta tsarin dimokuraɗiyya ƙasashe masu tasowa. yana cikin ɗaya daga ababen da ake fatan kowane gidan jarida ko rediyo za su yi musamman a wannan lokaci da 'yan siyasa suke bidan shiga ofisoshi daban-daban na ɗaya ba kowa ke zuwa filin kamfen ba na biyu ba kowa ke da dangantaka da wani 'yan siyasan ba na uku yawancin mu kuma muna da katunan zaɓe to ya za a yi mu fahimci wa'annan mutanen mu san ga irin aniya da suke da shi ga halayen su kaga dole a buƙaci gidajen jarida da rediyo da talabijin kuma wa'annan gidajen su yi ababen da jama'a da su fahimce su da irin kuma lafazi ko yarurruka da za a fahimci mai suke ciki to wa'yansu lokutan 'yan siyasan su suke saya su biya su zo su yi magana kuma idan mutum ya biya ba za ka zo ka tambaye shi tambayar da ba za ta masa daɗi ba ba za ka tona masa asiri ba tunda shi yake biya ga kuma abin da zai faɗa to amma idan aka samo fili za a kawo 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban abu ne da ya kamata a kowane jiha kowace gidajen eh, eh, television ko radio su yi organize wani abu idan ma ba za su yin sa ɗaya ba kamar misali nta da gidajen radio masu zaman kansu television masu kansu na jihan za su iya haɗuwa su kawo masu son zama gamna masu son zama senator masu son mai a ɗauko jama'a kuma na wa'annan wuraren a zo a haɗa su a zo kowa ya faɗi nashi niya kuma a tambaye su su ba da ansa ah ba siyasa ba ce ai siyasan akwai musu akwai gasa a ciki saboda haka tsoron me muke ji yanzu yawon campaign campaign din nan in aka je ma minti biyu minti uku an watse kuma cikin hayaniya ba ba ma wanda zai fahimci me ake faɗa an watse an gama ya zama kawai kamar taron hoto ne haka amma idan aka natsu haka aka zauna a natse ga wanda suke da ilimin abun ga su masu aikin ga su masu yi din a zauna a yi keke da keke kuma idan kai za a rubuta ajiye ka ce kayi alkawarin kaza kai alkawarin kaza kai alkawarin kaza bayan shekara hudu ko biyar zaka sake dawowa wa'annan mutanen suna nan a zo ga gaban jama'a ce maka to ali ɗari tara da so an so ka ce za ka yi kaza da kaza yau shekaru sun kai me kai ka cimma wannan alkawarin ko baka yi ba abin hausawa kun ke cewa rana ba ta ƙarya Um, na san kuna da geji na uh, rawar da kafofin labarai ke takawa a fanni na ilimi cewa a bangaren demokaradiyya ta wannan siga idan a kwatanta da wancan geji naku za a cewa an cimma wancan gejin ko kuma a da dan sauran tafiya misali ai kullum duniya tafiya ake yi kuma kullum muna fatan ganin an ci gaba da inda aka yi da so akwai inda aka ci gaba inda akwai kuma inda dole mu nemi gyara saboda haka fata na shine kamun ayi zaben nan mai yiwuwa a sauran jihohi ma za a yi ba ya kamata a ce yau yawan gidajen rediyoyi da muke da su a kano su yi wannan abun an wuce nan farfesa umar alhaji a tattauna wasu da muhammad ibrahim kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wanda yanzu agogon mu ke cewa a nan washington karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin adawa lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar ogun ahmed umar yardu wanda a yau za mu tashi ne daga inda bakon namu ke bayani akan yadda hukumar road safety ke inganta lasin tukin mota ta yadda ba za a iya buga na jabu ba ga dai bayanin nashi ina mai tabbatar maka ah, hassan umaru tambol cewa lasin yanzu da muke bayarwa is is full proof fraud proof yana da wuya a ayi yi jabun shi za a yi za a samun jabun misali ka gane a yi wanda yake da same material ake yi shi suka yi ake wanda ake yin original da shi ake yi amma once ya kasance ba a bi hanyar da ya dace ba aka karbi lasin dan turu wallahi yana gaya maka jibu ne saboda once lasin na ba a capture da shi ba a sashi baya cikin ah, ah, wajen aje bayanai na kasa i ka gane da yake mu city mu ne muke kwasoriya mu ne muke da muke tattara wannan bayanan to once idan baya cikin wannan kundin na tattara wannan bayanan da driver license na kasa to wannan lasin ba jonin ba ne shi yasa ka ga yanzu ko abin nan account mutum zai bude a banki ko passport mutum zai yi na immigration da sauransu ko visa ko ne sai an ce ya kawo driver's license to saboda it can be verified easily ana ana iya tantance shi hmm. da an duba intanet za a iya tabbatarwa eh wannan ilalle yana cikin hmm. eh, kundi na kasa wanda wanda na tattara bayanai na kasa saboda an bi hanyoyin da suka dace wajen karban shi to wasu fa mutum bai bi ba ya bi hanyoyin nan tiriyan tiriyan har zuwa inda zai je ya zauna ofishin road safety ya zauna a dauke shi hoto a dauke hoton yatsu ne a dauke shi hoto hmm. la temporary license ya to a bashi to wallahi aikin banzana dan ko mele ya bada an kai shi wallahi na bogi ne shi ne gaske za a gane sannan kuma ina so in gaya maka da kuma duk masu sauran mu cewa a shi wanda lasin fanamu na road safety yanzu na Najeriya to ya samu karbuwa fa kasashen duniya America tana ciki states da yawa America suna amfani da lasin namu da UK Canada eh, european countries kasashen turai da yawa da arab countries balinan african countries suna amfani da suna suna karba wannan lasin namu idan mutum dan najeriya je na yau wata kasar waje ya nuna wannan lasin din suna ƙara aikowa despite bincike su ga intanet suna ƙara aikowa a hukumar road ta ƙasa muna da foreign desk officer wato wanda yake wanda yake eh, eh, wanda yake mu'amala da kasashen waje to ya game da lasin e to to wannan ba lasin ne bai hamma su mutane ma kansu to idan suka aiko wannan request din to wannan eh, eh da wannan bukata eh to wannan foreign desk officer shi yake processing sai turo shi ogamon sai a bada ansa idan eh haka din ne wannan janin ne ko ba janin bane hmm. sai sai a aika musu wannan kasashen sannan kuma eh, ta haka suke ba mutum nasu lasin idan ya kare sai sai mutum ya processing lasin din su can saboda su tunanin su idan kasan mutum kasar ka bata baka lasin din ta ba dan me su za su baka nasu ko ba haka ba so shi yasa suke son eh, a ba su bayani a game da lasin din to sai abu na biyu kuma ba wai lasin ba har da driving history na mutum suna cewa a ba su kamar kai yanzu misali Hassan Umaru Tambor. Eh, ka je can America misali sai kai applying lasin din su ko kuma wani any of their services hmm. ka gane ai hmm. to ka san su can suna bincike na kwakwa sai su to sai su aiko su to su suna so eh, a ba su driving history na Hassan Umaru Tambol already ka ba su driving license ɗinka hmm. ka ba su number plate na registration number na motar ka to idan aka aiko mana mu kuma za mu sa shi za mu za mu sa shi search a wannan kundin adana bayanan namu eh to idan nan a ku ta misali an taba kama ka da laihin kilan kai tukin ganganci ko ko a kayi overtaking ko ko a kai kayi tuki ba tare ka sa belt ba da sauransu ko ko a ka ji kai bitin traffic light an tsaye da kai kaki tsayawa to idan duk wannan akwai bayana akwai su wannan sa wannan lasin number ɗinka ko kuma wannan number motar naka ko kuma sunan ka ma idan idan akwai Hassan Umaru Tambol da duk zai kawo amma sai a bi waɗansu parameters kuma su a tantance eh kai ne idan dai aka tabbar yes gashi bayani ya fito sai mu ba su amsa cewa eh to lalle wannan ban Allah an taba kama shi rana kaza da wata kaza akan laihi kaza rana kaza ga wata kaza an kama shi da laihi kaza to idan sun haga cewa kai wannan wa serial offender ne wannan bai jin magana ba shi yanayin mu dokokin kasa karan tsaye bai da tarbiyya to wallahi ba su ba mutum lasin su kuma in wani services ne mutum ke nema a cikin ba za su bashi ba so shi yasa haga mutane suna damuwa sosai na san nan misali idan da nake misali mutanen nan wannan bangaren na kasa suna zuwa kasashen waje sosai so suna aiko da wannan request din sosai kuma na tura shi zuwa headquarters da sauransu ba za ga sun damu sosai akan wannan wannan request din yi eh, kwarai da gaske banda irin kasashen turai irin su america canada ingila america da dai sauransu haka wannan lasisin tukin mota na nigeria yana amfani a sauran kasashen africa kamar niger kamaru chad da sauransu kwarai da gaske yanzu niger misali <laughs> lalazi ko ba wai ni sector commander misali nuna musu id ka ina da uniform ina da waye waye wallahi in ba da lasin ba su bari in tuki cikin kasarsu wallahi nan da can ba za su su bari in tukin mota ba sai mutum na da lasin din nan idan kana lasin din ka yes na Najeriya yes za su bari kai tuki saboda su can idan aka kama mutum bai da lasin to ba karamin tashin hankali bane tunci mai tsanani tsanani To a gaida ba ya ko makeri. Har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu ahmed umar yaldu shugaban hukumar road safety shiyar jihar ogun da wakilin mu hassan umar tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makere ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya To a gaida baba ya koma keri. To kafin mu na karanto mu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma su rauki aiko mana ta imel ga wannan sakon. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe ta kasance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada kuri'a Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To sakonmu na farko a yau ya fara da sallama ya ce don Allah ku gaya al'umma cewa kada su yi sake da tsaffin kuɗin da ke hannunsu su mai da banki kuɗi mu zuba musu ido mu gani ko za su wadata mu da sabbi daga ƙarshe muna fatan al'umma za su hanzarta sako daga kawo mai ruwa ba juga. sai kuma sakonmu na gaba shi ma ya ce ya Allah wannan hali na kuncin rayuwa da gwamnan babban bankin Najeriya ya sa mu ciki Allah ya kawo mana mafita sako daga wato kawo mai ruwa bajoga da Saleh Muhammad Isa bajoga sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce yau saura sati biyu zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar kasa a Najeriya to fatanmu shine a yi zaɓe lafiya a kammala lafiya kuma allah ya sa waɗanda za mu zaɓa masu share mana hawaye ne ba masu sanya mu zubar da hawaye ba sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga isa lawan girgir magajin wato magajin garin girgir jihar yoban najeriya shi ma ya fara da sallama ya ce shawarar da majalisar ƙasa ta bayar a taron su shugaban ƙasa na babban bankin najeriya ta ƙara azama wajen wadata jama'a da sabbin takardun kuɗin naira hakan abin ayaba ne matuka da ƙarshe matakin gwamnonin arewa suka ɗauka na ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗin hakan bai dace ba yayin da ake dadda gabato gabatowa ranar farko da rasha ta mamaye ukraine rasha na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahotonta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar Wagner ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke bawa Rasha sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Rasha na fuskantar zaɓi mai wahala. ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne rasha ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta rage manufofinta ko kuma ta kawo wani sabon tsari ma'aikatar ta kuma ce sha'awar fursunonin na yi wa kasar hidima a ukraine da alama ta ragu yayin da hakikanin fadace-fadace da ake yi a ukraine yake tasiri ga fursunonin hasashen kubutar da ƙarin mutane a turkiya da siriya waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas da wata mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyar na ci gaba da dusashewa amma a jiya juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin hatay da ke kudancin turkiya ciki har da wata mace da yarta yar wata shida jami'ai sun ce adadin mutane da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin gaske da ta afko akan iyakar Turkiya da Siriya a ranar Litinin ya zarce dubu ashirin da hudu A yau Asabar, kasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin fansho na kasar, wanda zai mayar da mafi karancin shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. An sa ran dubun dubatar mutane a fadin kasar za su halarci zanga-zangar. 'Yan majalisar Faransa sun fara tattaunawa kan sauye-sauyen da ake shirin yi a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sauye-sauyen suna da muhimmanci don kiyaye tsarin fansho na kasar. Wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ta shawagi a sararin samaniyar Amurka jiya Juma'a bayan da shugaban kasar Joe Biden ya ba da umarnin yin hakan bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci. To ma a gaishe ki masu raro da haka ne muka kakashin shirin namu na wannan lokacin sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a ugwan najeriya nijar kamar da chadi za mu sake da da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kamar ko da yaushe za a zuwa shafukanmu na yanar gizo don sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata adireshin mu na hausa.com yanzu a madadin madina dauda da kawo muku shirin daga ofishinmu na abuja sai kuma dadi balewa wanda ya haɗa shirin da ba da umarni adama da injiniyan mu na yau mr sidrach franklin daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumel nake cewa sai mun sake dawowa ashirin na dare salamu alaikum